daidai da 23 ga watan februari shekara ta 2026 wannan ne tasiri na 32 a cikin tsohon zafiyar mun kwana a ƙarƙashin tasirin awayi guda biyu aya ta sha tara zuwa ta ashirin fadin الله madaukin sarki ليكي yake أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير الله ya يعلم خائنة الأعين kha'inatal a'yun duk wani abin da ɗan adam yake yi na Allah madaukin sarki yana sanar da shi duk abin da za a sa doka tun daga ta Allah har dokan bayi ka koma gefe ka saba saboda kai mai wayo ne ko mai dubara ko mai sha'awar laifi to Allah madaukakin sarki yana ganin ka yana sanar da kai kuma sai ya hukunta ka duk lokacin da tunanin ka gaskiya wannan ayan ta sai ta ka in zai yiwu kifta ido kari Allah madaukakin sarki ya shelanta yana tsaye kuma wannan kiftawan ƙarƙashin keta doka ta ba tsari rashin daidai da gaskiya da lallai ka shiga yanka ka tara hankalinka waje ɗaya ka natsu ka san cewa kai bawa <coughs> rashin yarda da gamsuwa da cewa kai mabiyi ne ka dokokin Allah suke sa mutum yake irin waɗannan abubuwan da Allah ya hana ko ba komai Allah madaukin sarki da ya ce yana sane da duk abin da muke aikatawa ya kyautu mu gyarta zama mu mun gano wannan da kyau ba nan ba ya ce wa ma ku fi duk abin da zuciyarka ke riya ma abin da ka ɓoye baka furta ko ka aikata ballantana a ce wani ya ji ya gani ba to Allah madaukin sarki yana sana da wannan tsaf kuma zai kididdige kuma ya hukunci Allahu ya qadi bil haqq Allah madaukin sarki shine wanda yake hukunci da gaskiya duk wani abu na hukunci na tsari Allah ne ke yin shi inda Allah madaukin sarki ya tsara a qada'ul kauni in ka ɗauko abinci ka sa baki ba kunne ba ka a baki ba hanci ba duk duhu hannu ya san baki waye tsara wannan ya programin din wannan al'amari a haka to Allah ne kun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ne ya tsara mace ke haihuwa namiji ɗauɗawainiyar rayuwar gida namiji bai taɓa gazawa game da hidindimin gida ba mace kuma ba ta taɓa ƙosawa game da al'amuran da Allah maɗaukin sarki ya ɗora masa Allah ne wannan tsarin a haka ƙaba'ul kauni ke Allah shi ya tsara yau a damina bayan ta ai zafi ai sanyi daga nan sai ai zafi sai damina sai ta zagayo wannan tsarin Allah ne ya yi ba wani gwamnati a duniyar nan ba wasu masana ƙwararru a kan wani al'amari da za su iya juyawa da ce sai an yi sanyi sannan a yi damina ba wanda ya isa wani. hukunci ne allah maɗaukin sarki tsara ga yadda za ya tsara idan dare ya tsara taurari da wata su fito sun rana ta fito su kuma dakatar da aikinsu duk wani abin da ta sanya bisa wannan yanayi tsari ne na Allah maɗaukin sarki ya hukunta ya ce ga yadda za a yi kuma kai baka isa ga canza wannan tsarin nashi kuna fahimtar wannan da kyau ku akwai ƙaba'u shar'i da muke magana sunce hukunce da Allah maɗaukin sarki ya tsara a bi na dokoki a matsayinka na bawan Allah mai neman yardan Allah a wannan dokokin ka hankali da su tsoron da nake ji ma matasa kuna da ƙananan shekaru ga kunan matsalan shi ne kafin ka nutsu ƙarshen ka cika littattafanka da zunubai iri-iri da rashin kirki da sabo iri-iri ba za ka farga ba sai lokacin da shekaru suka yi yawa sannan ƙarfi ya ƙare a lokacin da za ka ce to barka ba Allah matsalar da za a samu kuma ƙila ba ka da lokaci mai tsawo ajalinsa zai yi irin wannan shi ne sai ga an yi mummunan ƙarshe ba wa da sauri ana gano wannan sanda kake matashi lokacin ne shi ya ɗana tarkon shi a kanka in ka biye mai asaran farko da yake so yi maka shi ne karka zama cikin mutum bakon nan da za ta shiga inuwan al'arshi a ranar lahira don duk wanda aka shanya shi a wannan ranar ya fuskanci hukunci kuna gane wannan da kyau ko to shi dama kokarin shedan ya samu waɗanda za a hukunta da yawa tare da shi to ko kuma kaji ne mai kowa ya nutsu kuma ya san me yake ci Allah madaukin sarki yake wallazina yad'una min dunihi kaga waɗannan da ake kira ba Allah ba masu botan gunki lata da uzza masu botan dodo da tsumburbura masu bautan shehunai da waliyai masu bautan annabawa da manzanni masu bautan rana da wata masu bautan ustazai da shugabanninsu na ɗabi'u da ƙungiyoyi da duk waɗannan abubuwa su ba da ce menene bauta wani sai mutum ya ɗauka bauta shine sai ka duka ko sai kai ruku'u ko kai sujjada ya faru a zamanin annabi wanzu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kuna bauta malamanku ya ce a ma na abuduhum ai mu ba ma bauta masu sai nabi ya ce a ba suna yin maku umarni da ya saba mana Allah ku bu ba su hana ku abin da ya saba mana Allah ku bu ba ya ce e ya ce fatilka ibadatuhum ai wannan ita ce bautar an gano wannan za a ga cikin ƙungiyoyi daban-daban an zo da wasu tsare-tsare in ka kalli tsarin kai tsaye ya saba ma alkur'ani kai tsaye ya saba ma sunan annabi in ka bi to ka bauta an gano wannan kai bota ga wani Allah shi sa Allah ya ce wallazina da'una min dunihi waɗannan da ke kira kowa ke kiran su kowa ke bauta masu ake bin dokoki da tsare-tsaren su da suke karo da na Allah la yaqduna bi shay'in ba sa iya hukunta komi la qada'u shar'i wa la qada'u qawli mun ga wannan ba su iya maka abinci ba su maka iya abin sha ba su iya maka sutura ba su iya kawo ma rashin lafiya in ya faru ko ba su iya ɗauke shi ba abin da suke iya tsinanawa sai rintan aikin Allah kun gano wannan da kyau ba su iya komi duk wanda ya ce ka bi shi ka kalubalance shi da wannan kalubalance shi suka bata a kanka lokaci ce sa abu na Allah a bar ma Allah abu na bayi a bar masa sayansu kuna ganewa amma in dan adam ya ƙi duk da waɗannan ayoyi da Allah maɗaukin sarki yake batu a kai Allah sai ka rena kanka tun kafin ka je lahira dama in an isa lahira ku ne jagororin 'yan da sani an faɗa ma ka ji ka yi imani da wani abu can daban wanda ma an zana biha min sultani inna Allah huwa sami'ul basir da sani Allah marwakin sarki mai ji ne wani gani an fahimci wannan da kyau to sai mala yake cewa da Allah ya ce ya alamu kha'inatul a'yuni wa ma tughfi as-suduri umumu ilmun lahi ta'ala bi kulli shay'in hatta fil ashiya'i al-khafiyya ya'lamuha azza wa jalla kunga mafi girma daga abin da za mu fa'idanta a daidai nan shine gamewan ilimin Allah kan komi wa ilimin Allah kan kowa domin hatta ɗan al'amura ƙanana-ƙanana sun ji Allah madaukin sarki na sanar da su fi fil'ayun wa masu hufistudu Allah ya san sani ومنها لطف علم الله ودقة علم الله وأنه يصل إلى أشياء la tasul ilaiha ulumul akharin ilimin Allah ya shiga abubuwa waɗanda in an tara ilmomin bil'adama da ilmomin aljanu da kowa zai iya kaiwa zuwa ga wannan sam misali lokacin da Allah madaukakin sarki cewa mala'iku inni ja'ilun fil Arbi, khalifa zan sanya khalifa a bayan ƙasa in ce a ta ja'alu fiha man da fiha wa yasfiku dima'a abin da sa mala'iku suke wancan jawabi iya ilimin su ke nan. dan adam makalluci ne in an sa shi ba zai ji magana ba aikin shi da ɗabi'un shi shine kangare ma doka an gano wannan da kyau ko sai suka faɗa amma da yake ba su da ilimi da dukka irin ilimin Allah da Allah madaukin sarki san ba duka aka tara ka zama ɗaya ba sai Allah ya ce masa inni a'lamu ma la ta'lamu na sa abu da kowa sani shi sa duk abin da za a yi da ilimi ake yi shi wa iya khinatul a'yun wa ma tukhfihi sudur duk abin da mutum ya ɓoye a ran shi ba shi kaɗai ya sani ba Allah ya riga shi sani duk abin da kake yi na ha'inci Allah yana kallon ka yana sanar da kai kuma zai maka hukunci fa inna hadha la ya'lamuhu illa Allah hatta alladhi ila jambika la ya'lamuhu yanzu kowa anan akwai abin da ya riya ko yake riyawa ko ya kulla ya ajiya cikin zuciyar da bai ga kowa ba na kusa da kai ya sani shi Allah ya sani kuma zai ɗauki mataki an gano wannan domin ha التحذير من مخالفة الله أمر الله akwai abin da ke bayyana mana tsoratar wanda Allah madaukin sarki ya yayi dangane da saba duk umarnin Allah in Allah ce bari abin da yake ni bai so ka bari mun gano da kyau ko وجهه أنه يعلم فإياك an أن تخالف الله عز وجل لا في سرك ولا في جهرك nan ana maka hannu ka mai sanda ne wallahi ka shiga taitayinka kar ka kuskura ka saba umarnin Allah a bayyane ko a ɓoye ba mai ganin ka ko ba wanda ya san ka za ka yi laifi to ka san me kake yi kuma wannan laifi ko da iyayen ga ko malaman ga ko shuwagabanninka ka suka sa maka doka wacce ba ta karo da na Allah ba to yanzu wannan umarnin ya zama na Allah dokan ta zama ta Allah in ka sake ka saba ka shiga uku dama wane ne ya ce a masu da'a Allah ne ba Ka'idan da ya sa za a masu da'a cikin abin da yake ba saban Allah ba to sai suka maka umarni kuma ƙarƙashin wannan umarni babu saɓan Allah ciki yi masa ɗa'a ya zama wajibi kana sabawa sai Allah madaukin sarki maka hukunci a lahira yanzu misali saba ma iyaye ba laifi ba ne umarnin da iyaye suke bayarwa tun alkur'ani yake na zo je ka ɗibo man ruwa akwai wannan statement ɗin cikin Kur'ani da sunna sai ka ƙi Allah zai baka a lahira wannan umarnin umarnin shi ne dai shi ne ya ce su yi su da su ya ce su maka tarbiyya kuma ya ce kai karka saba musu amma yanzu ɗa sai ganin a shi fa yana da ra'ayi yana da abin da yake so shi ba zai bi na iyaye ba dole iyaye su haƙura su bar shi abin da yake so duk ɗan da ya zama wannan ya zama ɗan akuya bai san me yake ba rayuwar shi ba za su yi albarka kuma haka shugabanni in suka zo da umarni da tsare-tsare da bai saba mana Allah ba wajibi ne kowa ya yi ba maganin ja da baya daga ciki akwai al'ishara ila annal quluba fi sudur wannan akwai ishara cewa zutata da musu zuciyan bayi akwai abin da suke da ikhfa wal israr yakunu bil qalb akwai sururi da dan adam yake riyawa a cikin zuciyar shi ba no lokacin da ya kwanta bacci ka sai kai sai tunani kai kada da bacci bai dauke ka ba gani me ke wannan tunanin Zuciyar ne in akwai wani a kusa da kai bai sanin ma me yake tunani duk wannan labarin da zuciya ke riya masa Allah yana sani in dan siyasa ne yana ta lissafi a cikin zuciya 2027 ta zo mun ci zaɓi mun kare suwani ko suwani sun ci zaɓi mun sun kayar da mu da abubuwa iri-iri wannan tintintinin da kake ta yi Allah yana sani da shi in dan kasuwa ne an tsaro kaya an ci riba ko an faɗi an samu ɗaukaka iri Allah yana sanar in ɗalibi ne yaushe za a yi hutu don ci jarabawa ko ba ci jarabawa ba yanzu an je hutun nan na kwana na wani yanzu mun dawo shi ke nan ƙaddasa sai wani zango kuma duk da kake Allah yana sanar da shi yanzu in lokacin sallah ya yi an tsa an je idi an dawo za mu sa sabon kaya mu ci shinkafa da nama mu wa Allah shi yana sanar ka gano duk abin da yake riyawa Allah yana sanar da shi kawai da zaman to kana da nutsuwa yace wallahu yaqdi bil haqq والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير cikin wannan aya akwai tabbatar da abin da ake ce ma alfaza'u wal qadar mun gano wannan da kyau ko na gaba akwai as-sana'u ala Allah azza wa jalla akwai yaban Allah da wannan siffa na cewa shi ke hukunci da gaskiya la yaf'alu shay'an suda Allah baya komi haka kawai bal kullu ma yaqdihi fa innahu haqq duk abin da Allah ke tsarawa da gaske yake yi shi yasa kar ka zama wawa ka yin abubuwa ba da gaske ba na ba'a na wasa na shirme in dai har ka ladabtu ka koyi abin da alkur'ani ke karantar da kai to babu abin da za ka yi ko ka samu waqtul fara sai ta abubuwa ga su ga irin musulmin arziki baya wannan an gano wannan da kyau ko sannan akwai at-tahzir at-tandid bi ibad aslam abadu ma'allahi من ليسوا بشيء بالنسبة إلى الله عز وجل akwai tsorkar da mutane da nana da cewa lallai, kiran wani wanda ba Allah ba su ba komi ne wannan ba mana ana nuna ba masu bautan wani Allah waɗanda suke bauta ma ba su da komi ba su da kowa ba ba komi suke ba ji ba abin da suke hukunta wa in yaslubuhum zubabu shay sanke yastanqizuhum inda kuda tana shan askirin zai zo ya ɗiba ya tashi tafi ba ka yi kwatuwa ba ufa ɗalibu wal matsalo raunin kuda kai ɗin ba ka ka yanzu kai da yake bautan wani kuwa ke bauta ma kuda ya ma fi ka ƙoƙari don yana iya abin da ya fi ƙarfin mutum haka wannan Allah madaukin sarki ya kawo waɗannan bayanai ne domin ya nuna duk wanda ake bauta ma wanda ba Allah ba to bautan banza ake yi kuma shi wannan ɗin bai iya komi za su ka fita mutum shi ya samu Allah sannan Allah hajjil asnam duk masu bautan gumaka da tsaface-tsaface da dodanni masu bin wasu wanda ba Allah ba la tanfa'u abidi ha itlaqan ba sa iya amfanar da masu bauta musu kai tsaye duniya ce la yaqbuna bi shay'in fa in qala qa'il inna min alqawmi alladhina yad'una ma allahi ilahan akhar man idza da'aw hadhihi al-asnam ajabahu wanda ya ce a sai muna ganin waɗanda suke bautan gumaka suke botan dodanni suke tsaface-tsaface ai bukatar su na biya haka mutum ya ji wajen boka boka ya mai kulumboto kuma ya ga bukatar shi ta biya to za ku ce la ya ƙazo na bishayin ba ta iya komi kuma gashi sun yi an ga komi an gani ya haka fa'iza da auha bikashfi dhur in kashafa dhur an muna ganin suna cikin rashin lafiya ko wani bala'i ko damuwa ya zo in suka je suke tsafi ko suka roƙi abubuwan bautan sai ga Allah madaukakin sarki ya sassauta musu wa minan nasi man idza khalafa hadhihi al-asnam daga cikin mutane mun ga akwai waɗanda in sun saba ma waɗannan gumaka usiba bi bala'in kuma sai ga wani musiba da bala'i ya samu mutane ko mun ce la ya kabura da shay'i sai haka mutum zai je sai a bashi maganin tauri kuma sai yayi sai mu ga yayi ha kun ce la ya kabura da shay'i ana wannan ko ba yi to yaya sai malai ce an yi hazan da zai ya hasul ya hasul min Allah azza wa abinda kaga yana faruwan nan to Allah madaukin sarki ne ke farar da shi la min asnam ba wa gumakan bane ibtila'an wa hanan ana haka ne saboda a jaraba su waɗannan masu bautar wa yuqalu fihi inna wasala inda zalika Ya ne يعني حصل هذا القضاء من الله عز وجل in ya hajjal asina Allah ya kaddar da ba ka zan zai faru sai aka yi cifir kuma lokacin katar karu ɗuwa gunki yanzu gunki ne bayar ko Allah ba ka da lafiya sai rikice ba ka magani sai aka yi cifir ya yi daidai da sanda Allah ya yi nufin ka warki yanzu Allah ya warkar da kai ko likita ai da shi to suke Ni dace da hukuncin Allah kuma Allah na sa musu muwafaka da wannan dace ne sau da jaraba ka kai don a jaraba kai sai ce labi a yi hajjil aslam ba ya roƙon goma kan ya haifar da abin ba za ta ajiye nuna anis sababin zahir ila sababin akan layi alam ce da mai tambaya zai ce mana ya ga sababi na fili shi ne mai shi ne kiran gumakan shi ne sababi na fili don me za ku mai da mu zuwa ga wani sababi na oyi shi ne ƙaddarawa da zattarwa da hukuncin Allah ai wani zai faɗin wannan ku ƙulna adalna ila zalika liƙaunin lahi tabaraka wata'ala mun faɗa maka wannan ne saboda faɗin Allah madaukin sarki da ya da ona min dunihi la yaqabuna bi shay'in su waɗanda ake kiran ba abin da suke iya tsinanawa mun gano wannan in tad'uhum da za ku kira su ku ce gungin lata sun gungura niya." Allah ya ce la yasma'u du'a akum <clears throat> ba a ji maganin ku ba walau sami'u kaddara sun ji masta jabo kwan ba su yan samu ku an gani da za ka je makabarta ka kwala ma wanda ke cikin kabari kira ba zai ji ba in ga ƙaddara a ranka wallahi ya ji to ka ce ya ansa kai Allah akwai bayani ya ce ba ka ji sai ga kaddara a ranka ya ji imani na layin da ya ji ba matsala ce an sa zai iya ko wani abin da ya faru a zamanin annabi ibrahim yana da'awa ya je fadin sarki lamaru kun zan da maro yana daga cikin mugun sarki ku ta da ya je dawon annabi ibrahim na damun fada domin shi sarki ya ce shi za a bauta ba ka ji ɓarawon tauhidi ɓarawon ibada ko to sai ya tambayi annabi ibrahim <clears throat> cewa wannan allah da kace a bauta ma a bar allan fada waye shi ta sai annabi ibrahim ya mai karatu karatun goshi ne aka sanar da shi Allah ta hanyar aikin Allah <coughs> wanda ce aka sanar da shi Allah amma ne a nuna mai wani a ce kafin shi wannan shi ne ɗabi'a da aikin wanda bai san Allah kai mai yake bauta ma sun nuna maka gunci kawai ke bauta ma za ka nuna mashi Allah sai ka nuna mai aikin Allah da aka bai gane Allah da zai yi yuhyi wa yumiit ubangiji na shi ne wanda yake rayarwa kuma yake kashe sai au wannan fa ana uhuyi wa umit ni ma ina wannan kace au kana yi eh kace to aya aikace sai aika gidan yari a ɗauko mutumin da aka yi hukunci za a kashe shi an jima ga ya tabbata zai tafi ina ya tafi lahira ya ce jika na fi maka ya kaga na raya shi wannan tafiya a gari haka siddan ba tasba a yake ce a yanka shi gana kashe shi gano wannan shi na marodo karatun zirgi ya iya an gano wannan da ta yana da ibrahim ga a ah, to wannan bara a mai karatu ya fahimci ga sunan da kyau bara a ƙara biya mashi shi ne sai ce fa inna allaha shi allan da ya aiko ni cewa ku biye shi kadai yati bi shamsi min al-mashriq shi yake fito da rana daga gabas safe daga ta bullo ba aikin Allah na ne fa'ati biha min al-maghribi ucin da kai kana rayuwa kana kashewa irin Allah na to bari magana biyu ka zo da naka ranan daga yamma simple ba dai Allah ne kai mu gobe ba sauro da gobe da gobe daɗi da gobe sauro zuwa gobe in an garana ta fito daga gabas inda aka fi kana ganin haka ko ko aikin Allah na ne to kai yanzu da kai ma kayan runtan kujeran fa'atu ha min al-maghribi naka sai maganta daga yamma an fasa na Allah ta koma yamma ko ga na Allah na ga naka zai iya babu hitar da zai mun gano wannan to shine ma anan aka ce su wanda kuke kira da suke kwanci a kabari la yasma'u akum in kun kira su ba sa ji walau sami'u mastajabu lakum ma wannan fa qur'ani ne fa wani ga kan to ne sai ce ka rage darajar masu daraja ya ce qur'ani ne ya rage darajar masu daraja yanzu ko daraja sama da Allah akwai wani daraja sama da alkur'ani a dukan da matsala sai ce ba nan magiza ke saƙan ba wa yau malƙiyamati ya furu na bishirki kum ran tashin alƙiyama za su kafirce ma wannan shirkan da kuka yi masu za su yi maku musu za su yi maku runto za ku yi baran-baran da su gaban Allah a ranar lahira ce mu muka sa san da kuke kun mu to wallahi mu mu san ku ba lokaci ne komai zai su gurguce maka sai ce biyo ka mithlu khabir ba wanda zai maka bayan nan dalla dalla kamar Allah har abin da zai faru a lahira ne ɗauko rahoto ya basa haka ya ce wa man aballu mimman yada'u min dunillahi man la yastajibu la yace babu batacce irin wanda yake roƙon wani Allah duk roƙon da ko kai ma wani Allah ba zai ji ka ba ba zai ansa maka ba ka ba za ta biya ba ila yawmin qiyama mu wallahi har qiyama ta tsaya ba ranan da girman kujeransa zai kai ko ƙwarewa da gogewa ya sa su kai yadda za su ansa maka Allah ce ba za su iya ba tashin kiyama tsakanin da Allah waye bai da cewa ba za su iya ba ni na yadda wallahi ba za su iya ko zan dalili Allah ne faɗa ba wani abin da muke da shi da ke ga alkur'ani ya ce ba za su iya ba wa hum an du'a'ihim ghafilun kiran da ake masu ma ba ji suke yi ba ba za su ji ba in ka je ka tsaya gaban kabari kai ta kira kana jawabi kana ɓata ma kanka lokaci ne da kai da ɗan ƙwaya da ya duka yana biye da tinkiya duk da biyan kuɗa saboda tinkiya tana jin ina kwana ta san kwan lafiya ta san ina yini ta san su to haka wanda yake kiran wanda ke kabari sai ga mutum ya ya zauna kabarin baban shi yana cewa wallahi wance mun yi mun yi da ita kar na yaron ɗan iska amma ta dage ta ciye ta ce wallahi tallahi sai ta aure shi shine na ga ya kamata yanzu in gaya maka baba wallahi tallahi kuna kusa da Allah fa gaya mishi aji matsiyaci baya jin ka duk wanda ya shiga kabari lokacin da kuke juyawa za ku tafi shi ne ke jin takonku daga sanda mala'iku suka yi'o suka shigo ba zai ƙara jin komi ba ba zai ƙara ba in kai mai addu'a ana kai mashi ne ba san da kake yake ji ba in kai da wannan kana sallama ne na me na shari'a ka gano na zai ko ka ba o shari'i amma an kai sallama ba ana damai da ran shi bane cewa alaikum salam sanar da shi ake yi amma sallama wani ga addu'a ya yi, ga kaza ga ladan ya zo amma da da kunni shi na ji wannan manzan Allah ne kawai yake jin wani <laughs> jama'a mun gano wannan shi sanar da shi ake yi sai kuma idan wani wanda yake unguwa ɗaya da shi ya mutu kuma wajen zamansa ɗaya domin a rayuwar barzahu da muminai da munafukai da kafirai da azzalumai macuta ba su haduwa waje ɗaya muminai zalla waje ɗaya suke shi sa idan wani ya riga ka mutuwa ka je barzahu baka gan shi ba to ba dan ajin ku bane in kai mumini ne ba za a gan shi ba in kai dan wuta ne ba za a ga mumini ba ba za a haɗu sai a kiyama shi sa tun hadisin annabi yake magana dangane da idan mutum ya kwanta ya rasu ana sa shi a kabari a gama tambaya to waɗanda suke 'yan barzahu za su zo baki ɗaya sai su kewaye shi za su fara mai tambayoyin gida to manyansa sai su ce ku bar shi ya huta bai jima da barwa cikin walhalin duniya wani abin da muke ce muku jama'a daure a Allah so muke ku ji daɗin lahira kana shiga ƙabarin kai mutumin kirki ne ka fara ɗiban shagali kenan har a ta da kiyama wata rayuwa ce za ka ci gaba ko mai daɗi ko mara daɗi ya danganta shin ka yi guzurin mai daɗin tun a duniya to za ka ji a kabari har zuwa aljanna in ka yi guzurin rashin mutunci da saɓan Allah da kangara haka za ka sha baƙar wahala a ƙabari har zuwa gidan wuta muna gano wannan mutuwan nan ba naka bane kai baka san abin da aka rubuta muka ba baka san inda za ka mutu ba to shiryawa ake a ma ya abin da ya kamata to bayan ya natsa sai wanda ya zai tambaye shi a labarin matata abin farko wanda ya tambaya ya tambaye wani ta yi aure da wanda za ka san namiji akwai kishi ko yana barzahun ma za a ba shi sukuwar ri'ini yana tambayin waɗannan 'yan alibi ne haka ne wai mace kullum so take wace ta gwada wai kana son ta in ban da renin wayo da iskancin matan nan ya kamata mata wani tambayin bayan kai in ka je kabari ma sai ka tambaye yan ƙungiyoyin gudu suka zo bayan ka ya labarin ta akwai soyayyen da ya kai wannan ne ita fa ta yi auren ta manta da kai tinta da ba sai can an ambaci ne sunan ka da jin Allah ji kan mara rayi ko sunan ka ba sa a kawo sunan ka mara da Allah ya mata ku ji tsoron Allah sai Allah ya saka mana wa Allah ji kan mara rayi kuma mara wa majhuli Hmm. <laughs> jama mun fahimci wani mutum haka suke a yi bayani a komi sai ce ina wane duk abokan yi ya tambaya za ce ai wane yana nan Allah ya duniya ta gyaru amma sun ibiya ma ɗanka school fees ‘ya'yan ga suna na suna watan gareriya ya ce ina wane da wane da wane almajirai na wanda suka bi kowa kusa da ni ya ce ina aikin fita batanka batanka ba suna nan wahalar rayuwa ya sa ta kaza take kaza take yi ba wanda ya aure ta a cikinsu aka batta cikin wannan tozarcin ana nan da ɗaya daga cin shi ma sai mu da sai yanzu suna haɗuwa sai ce ya kai mu haka ina wane fa ta ce ya riga ka na rasuwa bai zo nan ba ta ce an tafi da shi wajen oshi hawuya <clears throat> yana can yana kan saƙo a hannun malaku tsola fili alakarka yadda dama ce kake da na rayuwa daga can da ka mutu za ka sha mamaki kana a matashin ga kana ganin aika a lokaci inda da shekara mutum ta kace shekara mutum nan waye sanar da kai za a kai gobe kai waye sanar da kai za a tashi katun nan da kai wanda yake da can ba ruwan Allah fa ni da nake yi din nan Allah ya ce ta ka karshe wallahi alazim ba zan ƙara safan ba sai da ku ji dip sai kuma bar mutane da ni da sharhuhi iri iri ko ne ce hada ta wani ya ce guba wani ya ce wane wani ya ce wane a ta ba da labarai iri-iri ko kowa ya rintse da Allah sai ya cika littafin shi da laifi an gano wani shi sa sai ce wahum an dua du'a'ihim ta kaji inda waɗanda suke kabari suke samun labari kenan amma ka je ka tsuguna a kabarin kana ba shi labarin wani fi zai biya bashin nan ba alaji wallahi an yi an yi da shi ya ƙi biya Allah ya tallaye ya ƙiriya Allah ya ƙiriya kunan hayan gidan nan bayan da ba yi da shi ba to da ka faɗa mai zai fito ya je an so ne shi yasa Allah ya ce wahum an du'a'ihim gafiluna kiran da kuke ba ka ji ne gafiluna wanda ya gafala yana sani da kake faɗi ta kawai suke shi duk abin da kake na alheri wallahi al'azim ladin na zuwa kuma suna sanin wanda yi in kai addu'a sun sani ubanka ya rasu uwarka ta rasu ƴan uwanka sun rasu ba ka masa addu'a suna cikin takeici don suna ganin waɗanda suke da gata ana masu addu'a ana masu waƙafi kullum alherai zuwa yake kuma ba a ta yi a lahira fa dan wani ya mai addu'a an kawo mai lada buhu tamanin ya ce to ne kuna abokan zama na kuɗa gibi ku rarraba ba a yi ni kullum yau ma irin idin sha'ani gune kai ma kana son naka uban ya dara ka zo mutumin kirki gano akwai wanda kullum garin Allah ya waye yana kasin Qur'ani yana kula da sallah yana yana yana lada ke zuwa mahaifan shi iri iri kullum wanda suke barzau za su ta ganin abubuwa na zuwa da a azahar da la'asar da magriba da sha'i cikin dare kullum kai kuma da yake shuru haka yake a bushe cikin takaici to ɗanka ba mutumin kirki ba ne Idan ana zaune kawai sai a ga an kawo mishi buhun karara guda biyar an bar su ne shi da shi me yasa ɗanka ya sha ƙwaya a zo mai da buhun kwalabi irin na wuta annar kasa aka yi misali nike yi me ya faru ɗanka ya je zina ɗanka ya yi duwaɗi ɗanka ya sata ƴakka ta yi rashin mutunci iri kaza a dinga kunna mai gobara sakamakon wannan abin da yi ya gina gidan haya ya sa ‘yan iska suna fasikanci a cikin gidan wallahi sai an mai azaba wallahi sai an duk gidan da ka gina wallahi ka bari aka sa marasa mutunci ɗin iska a ciki ka tabbatar da sai ka sha bala'i a lahira kullum ƙariya ake muku ake cewa wai ai aikin da aka yi mai kyau ne kawai ke zuwa shi mara kyau ɗin a ina ke aje shi kun wannan ka bar kuɗi ƴaƴan da sun yi iskanci da wannan kuɗin wallahi sai ka buhu a kabari dole kai wasu tarbiyya ko ka kashe kuɗin ka duka mun gano wannan da kyau ko yara sun taso ba abin da ke gabansu illa kawai su samu kuɗin banza su kashe ni kullum maganin da nake faɗa wai wannan kuɗin wai da ni da su muka nemo kuɗin waye kamar ya tasafar da abu na yadda nake so su fa yin cin arziki ne ya dan cin arziki zai zo sa ka cikin matsala za da hali ka san shi ma ya marma zai kwazo ya girma ya nemo nashi amma kullum kawai kai ka zama aluja Allah shi kiyaye wa iza hushiran nasu Allah ce sanda za a ta da bayi a kiyama kanu lahum a ada'an su waɗanda suke kira da waɗanda aka kira maƙiya juna za su tashi wa kanu bi ibadatihim kafirin kuma za su sa musu ce wallahi mu ba musu kira ba suke ma haka mai kai ne kira shi gari ya suke Allah ce eh in ba kira fa gaskiya ya kira ka ya ce to Allah ni babu ruwa na kafarta da wannan ya ce haka za ka yi mun eh, to Allah ka ninka mai azaba eh shi ma Allah ka ninka shi. ya Allah ce da kullum zai dukkan ku za a ninka muku shi ne ku matsayata ne ce ya Allah ka nuna mana waɗannan mutane da suka zama sanadiyar ɓatanmu na ja'alhu ma ta ne za mu tattaka su za mu yi borus a kansu yasa kar ma ka yadda wannan shirin ya hada ka da wani alahira ana bude kiyama baka tuna nan baka da nan da ci ka kawai sai a kai ka amma ka alakanta addinin ka da wani ko da wasu na rantsi da Allah sai ka sha mamaki sai ka sha mamaki Allah ya tsawaka mala cewa wa illa fa innal ami kad ya'ti ila sahibul qabr wa yaqulu ya sayyidi ya waliyullah ya maulai an qizni min hadhihi baliya za iya samun makahu jahili kama hanya je kabari yana kiran wanda yake cikin kabarin yana cewa da ni daga cikin wannan jarabawa an ƙirni min hazin ba'a wannan kunci da nake ciki ka fidda ni wa habu ila baitihi wa ya ji al'amura ƙadan faraja yana koma gida mu sai ga abin da ya roƙa a makabartan bukata ta biya huwa ala kulli halin saufa يضيف هذا الانفراج الى الامر الظاهر الذي قام به haka zai zama duk wani abu da ya taso wancan a ah, inda yaro su kudi na zai ji na inda ka ji daɗi fa nan ne zan da ka zama ku wa huwa du'a wa hazal qabr qabrin zai je ta roƙa hatta farajat anhul gumma haske damuwa ta fita gare shi wa naqulu hadhihi fitna wa na'lamu ilma al-yaqin anna sahib al-qabr laysa huwa alladhi kashafa ad ce ba ko wanda ke kabar ne ya yi ba wa inna man zai ka shafa Allah azza wa Allah ne dan ya zo maka jarabawa dama Allah zai biya ko baka je ba to sai ka je ragar ya zo maka matsala lakin hasafa al inda du'a hadha al-qabr la bi du'a لأنه دائما يوردون علينا أصحاب القبور هذه الشبهة ce masu القبري da dama suna kamun waɗannan shigohi ana da autos sayyidi fulan fasta jaban da ce na roƙe sayyidi wani kuma ga shi ya biya min bukata na wanka shafawar kashafatul zumma damuwa da kunci da talaucin da muke ciki kuma ga shi ya yi mana kuma kai ta ce ba kyau don Allah za su gani? na? ba su gani ba akwai wanda ya ga ya faɗa man ya ji wani kasar ɗinmu na da mun ce waɗanda suke kabari ba sa iya biyan buƙatar komi ita shi ya je katsina wani ɗan marna ya roƙe shi kuɗin kwangilan shi da aka rike mai sama da kusan shekara bakwai ya ce yana gama roƙon ko mota bai shiga ba a kira shi aka ce fata ka za a biya shi kuma ya kai kuma aka biya shi kuma kun ce ba a yi an gano wannan yanzu wanda Allah madaukin sarki mashi wannan talalar na kana tsammanin kada da abin da za su faɗa mai malam zai ba mu an san wannan na yana rayuwar aka samu wani suna labarin duniya ne da shi baka ji magana da muka faɗi ba shi jama'a kun gano wannan da kyau ku yanzu ne za ka faɗa ma wannan mutumin cewa wancan kirin da ya ba daidai ba to shi ne sai ma da ya almuhim an Allah ta'ala ƙarfi ala shifa aqiba du'a sahibul ibtila Allah ya sanya warakan ne ƙarshen addu'a don ya zo maka jarabawa fa yusaddiqu al-insan bil domin dan adam ya iya karyata abin da ya je gani ya iya gaskata abin da ya je gani ya karyata abin da shari'a ta ce yusaddiqu bil haqqi huwa bina ala hadha al-amr ala biyan bukata da ya ga ya samu sakamakon roƙon waɗancan ƙabarruka shi abin da ya gani a zahiri shi kuma ce mai da kake babu kyau abe ga wannan ba wannan shari'a ne cikin ƙur'ani makaranta an gano wannan da ku to wannan sai jagorance shi wajen ya ga ya ƙaryata ne shari'a ne iman da abin da ya gani wancan mai tambayin da ya magana cewa yoyi yanzu waɗanda suke kabari suna hira sun ce shi ba ma ya wajen cikin dama ganganin da muke Akwai cewa ne rayuwa ce ba ke ba ci gaba da rayuwa ne ake kamar yadda sanda kake cikin mahaifan mamanka ba rayuwa kake ba irin wannan wannan rayuwar da na kabari ce kuma nau'i ne da ma rayuwa ce ai tun da Allah ya rike ga ku, ka fito duniya daga cikin mahaifa ba za ka taba ya ba ba ka taɓa yi inda ka shiga mahaifa an busa maka ne sai ka mutu a mahaifa ba ka expire ballanta za ka zo duniya a ga wani rayuwar mutuwa an da rayuwar duniya ne za a dawo maka da rai irin na rayuwar barzau kana gama rayuwar barzau za ka tafi rayuwar lahira rayuwar lahira ko kana jini ko kana wuta za ka taɓa ƙarewa ba shi zan kana son ka zauna lafiya a barzahu kai aiki a duniya domin a nan duniya ne ake neman ne a duniya ake neman lahira a duniya ake neman duniya in ka nema Allah sai baka in ka sa shi ne Allah za ka sha mamaki kullum magan da nake faɗa mutane kenan kowa ya dage ya sa himma ya abin da ya kamata in ba ka ba jiki magaji ba da ce fahim ƙala ƙa'il halli haɗe na za'ir shin waɗannan abubuwan suna da makamantansu ƙulna na'am قد يبتلي الله الإنسان بتيسير أسباب المعاصية ابتلاء Allah madaukin sarki na iya sauwaƙa ma wani hanyoyin saɓon Allah alama Allah ya da saɓon Allah ne shi ake yi duk wani abin da zai na laifi yana tunkarar sosai ga yasa sassafin an gano wannan ma jarabawa. ne ليعلم الله من يخافه بالغيب الله نعسني ya baka dama don ya gane wane ne zai yi tsoron shi a ɓoye an gani yanzu mutumin da ya tafi inugu wanda ba inda aka san yana da kuɗi kama hotel duk harkar laifi ya wa ba shi damar lafiya wa ya tsare mai hanya hayyaji wa ya ba shi kuɗin da ya kashe yanzu Allah ya daga abin da yake yi an mai hakan ya ka ba shi damar don ya zai tsoron Allah a inda ba wanda ya san shi gan shi <clears throat> shi na alamar tsoron Allah ka ɓuya daga kai sai kai ko da kai sai abokan laifinka ba wanda ya san ko ya ganka to Allah yana sai gane gejin imanin kai ne dokan da aka sama za ta tsari mu gano in ga tsare to kai ne tsoron Allah ne in ba ga tsare ba alama ne da ba ka jin tsoron Allah da ga rashin wannan fa da yawa su gane suna tsoron Allah ko ba sa wani shi ne kai iman da gaibi kai ɗaya ne a wajen ba wanda ya gane sai ce ka kiyaye dokan da duk aka fara sai ka ƙi tun da babban ɗan sanda ko mai sallan ga ko mai tsaron ka nan da na so sai kai abinka to kai ba ka jin tsoron Allah a ɓoye man ya hafa ho min gari ba ka yi duk abin da ake gaya maka zai faru a lahira a waye baka yadda ba musu kake an gano wannan kamabtala Allah banu Isra'ila bil khisan kamar yadda Allah ya jarabci banu Isra'ila da kifi za mu zo jin irin kifi kuma wani da ake soya mana muke ci ko yaya kuma mai ce ce jarabawa ta Allah ya mu gobe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu